Hukumar makarantar Islamiyyar Salihu Tanku da ke garin Taginan jihar Nijar Najeriya da ‘yan bindiga suka yi garkuwa da ɗalibanta a ranar Lahadin nan ta tabbatar da mutuwar biyu daga cikin iyayen yaran mata a sakamakon tashin hankalin da suka auka bayan kwashe ɗaliban. kamar yadda shugaban makarantar Malam Abubakar Garba Alhassan ya yi ƙarin bayani. A halin da ake ciki yanzu, ɗazu misalin karfe ɗaya da rabi na rana ɗaya daga cikin iyayen yara mata ba ma ba ta nan aka kama ɗan nata. Sosai aka kira ta aka ce mata dawo gida ta je Kaduna. Mm. Ta dawo kuma ta sauka musu aka gaya mata an kama ɗan ta nan take ta faɗi ta yanke jiki ta faɗi kafin ka ankara ta mutu. Mun je sallar ta. har ma mun je an binne ta yanzu haka. Misalin karfe hudu ita kuma ɗaya daga cikin iyayen yara ita ma tana ƙauye ne dama ta kawo ɗan karatu a gari ba a samu an gaya mata ba jiya aka samu aka shaida mata ita ma ta yanke jiki ta faɗi to an kai ta asibiti ita ma ajiyan ta rasu ga mutum biyu kenan muke da su wanda yake son rasu mutane biyu don duk su na cikin waɗanda aka sace su wannan matan biyu diyan su na cikin waɗanda aka sace duka na'am to kamar batun wannan biyan kuɗin nan da suka magana kun tuntubi ita gwamnatin jiha eh to kaga ba sai kaga mutum zaka tuntube shi ba tunda da ba gani ba ya zaka ka tuntube shi ba mu da wayar kowa kaga dai shi gwamna ko wani mataimakin shi ko makamancin wannan ba wanda muke da wayan shi daidai yanzu kana nufin tunda wannan abu ya waru babu wani babban jami'in gwamnati daga jiha da ya zo nan ta gina din babu wani babban jami'in gwamnati sai dai mutum guda da ya zo ya karyata mu. A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta kira wani taron manema labarai inda ta bayyana matsayinta akan wani al'amari na kwashe ɗaliban mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso ya ce suna ƙoƙari matuƙa domin kubatar da waɗannan yara. Muna yi abin da ya kamata gwamnati ya yi a san yadda za su ko yaran nan da aka kwashe a islamiyya saliyu islamiyya tanko a tegina kuma gwamnati yana kokari da yaran su yaran ana magana da su masu yanta da a san yadda za a sako su. A yanzu dai hukumar makarantar ta tabbatar da cewa yara 145 ne ke hannun 'yan bindigar a saɓanin labarin da aka bayar a baya da ke nuna sama da 200 ne. A halin da ake ciki kuma, gwamnatin jihar Niger ta sanar da hana sana'ar acaɓa ko kuma kabu-kabu a cikin birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger daga ranar Alhamis ɗin nan a wani mataki na tabbatar da tsaro a jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.